a dai makon jiya ne ma wasu rahotanni suka bayyana cewa ana kokarin sake jadawalin zaben da tun farko aka ce za a gudanar a watan yuni wato nan da watanni biyu masu zuwa wannan mako ya fito fili ne biyu bayan wata ziyarar bazata da gwamnan jihar sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ya kai a majalisar dokokin jihar ko da yake gwamna ya ce wannan ziyara ta sada zumunci ce to sai dai kuma 'yan majalisar dokokin jihar adama sun maye fatali ne da tayin da ake musu kamar yadda honorable hassan barguma da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar ya bayyana wa manema labarai ba da majalisar da goyi bayan kiyataka ko da din kiyataka sai mun yi dokan kuma doka ta ce sai kai wata uku minimum ko kuma wata shida yanzu kuma an sa ranar zaɓe 25 ga watan jun yaushe ka samu wata uku ko yau ka ba da kyata. Ita ma dai a martaninta jami'ar APC da ke mulkin jihar wanda kawo yanzu ma ta yi rijistar 'yan takarar shugabancin kananan hukumomi fiye da ɗari bayan maganin kansiloli ta ce ma ba za ta sabu wai bindiga a ruwa alhaji amal lawal shine sakataren tsare-tsaren jam'iyyar ba magana riko a haramtacce ce saboda baya cikin doka kuma mu mu gwamnatinmu na APC ba za mu yadda mu abin da baya cikin doka ba shi yasa kuma muka ce mu ba ma ciki kuma koda gwamnan ku zai yi ba koda gwamna zai ba za mu yadda ba kuma yanzu haka mun shiga wannan shirye-shirye gaba ɗayan ka duba kowa ya ɗauki kuɗi shi sai fom so bayan da za yanzu kowa ɗauki fom ya ya kuɗi ya sai fom sannan a zuwa ce za ki taka kaga ba ba mutane adalci ba to ko me gwamnatin jihar Adamawa ke cewa ne game da wannan dambarwa honorable Ahmad Sajo kwamishinan yada labarin jihar ya bayanin cewa jadawali dai ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha ita da ke tsara jadawali to amma idan gwamnati ta ce waɗanda suke gudanar da mulki a yanzu nan ma'aikatan gwamnati ne in suka daɗe suna tsoma bakinsa a cikin harkan eh, eh, siyasa za ta lalata ƙwarewarsu a aiki bari a neman waɗansu waɗanda za su shugabanci wannan ƙananan hukumomi na ɗan lokaci ƙalilan kafin a yi zaɓe wannan ba laifi ba ne kokarin da muke yi shine ba ma san ma'aikatan gwamnati su tsoma baki a cikin harkar siyasa. To sai dai kuma yayin da wasu 'yan takara su ya soma yin sanyi ga mutane irin su Honorable Aminu Yakubu da ake wa lakabi da London Boy wanda ma ke takarar kujerar shugabancin karamar hukumar Yola ta Arewa da ke zama cibiyar gwamnatin jihar ya ce fasu fa suna nan daram. Eh kore da gaske na yi daram mara sosai domin aka ce ma in kaga mutum ya taka ya ce ayoyi wasan jefil jefil ya taka dutse ne. To menene fatan ku da jami'a? Eh fata na da jami'a ina so jami'a ta hada kai kuma ta yi adalci ya kamar yadda aka san jami'an apc da adalci da zaman to jami'a ne mai adalci ibrahim bebeto da ke zama shugaban jami'ar sdp na jihar adamawa ya ce a yanzu kan fa babu watan sak sak din dama buhari ne ya kawo shi kuma buhari yanzu yana mulkin sa yanzu nagari ake nema ba sak ba mutane nagari ake nema sak kam ya riga ya gama aikin sa mu muna da tabbacin cewar za mu shiga zaɓe kuma za mu ci yanzu lokacin da gwamnati za ta tsaya ta ce wai dole dole sai jam'iyyar ta da take mulki ta cinye zaɓuɓɓuka ya wuce domin in ka tunkari mutane yanzu kowa ya tunzura za a samu barkewan oda da doka ba wanda ba zai daɗi ba dole ne a bar jama'a su abin da ya kamata abin da su kuma suke so su zaɓi wanda zai mulke su su zaɓi wanda zai wakilce su so in baka misali abin da ya samu faru yanzu haka a sokoto wanda jam'iyyar adawa ya cinye mafi yawan local government din kuma gwamnan bai bar mulki ba gwamnan kuma bai yi wani rashin da'a ba gwamna ya ce duk yan sokoto ne suka ci zabe don haka babu wani damuwa ce, don abin da jama'a suka zaba ne nasa to kaga irin wannan gwamnan gobe da sauran jam'iyyu ma za su ce ayin gwamnan nan yana da kirki sai a zabe shi koma da menene dai yanzu fa lokaci ne kawai ma ke iya tabbatar da ko za a sayo lokacin zaben ko kuma ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya